هذا ونوء ما له في هذه الذي كي يرى لعياني وأتوا به متشابها في اللون مه ها أيضا يكفي من التعداد لو قول إلهنا كل فاكهة بها زوجان وأتوا به متشابها في اللون مخ الوان ذو أو أنه متشابه في الاسم مختلف فذاك قول ثاني أو أنه وسط خيار كله ليس ذا أو أنه لثمار نادي مشبه تلفان لكن بهجتها ولذة طعمها فلا ف... آه، فيل كيف فيلذها في الأكل عند منالها من قبله والإله قال ابن عباس وما بالجنة يا سوى عصماء ما تريان يعني المغ... يعني الحقائق لا تماثل هذه كلاهما في الاسم مت sake gane a tsaya na ya ɗiba hace katibar don ko an tafi ba zai zo duka ba haka abin da yake cewa a haza wa umma malahu wancan kenan mai kama tunda itatuwan duk da aka faɗi mauzu dibino dibino duka yace hada wa nau'un ma lahu fi hadhihi dunya nadhiru wa nau'un ma lahu nadhiru akwai nau'in ya'yan itatuwa mara kamanni fi hadhihi dunya wannan duniya babu idan su a duniyan nan kaf ko kwatankwace kai yura da ayani balle a ganshi da ido a buga misali da shi yakfi min at tidadi qawlu ilahina maganan ubangijin mu tabaraka wa ta'ala ya wadatar wajen kididdigawa min kulli fakihatin biha zawjani duk wani kayan marmari a janna nan nau'una biyu biyu ne wa bihi mutashabihan fil lawni mukhtalifat tu'u mifadaka dhul alwani وأتوا بها به أنظروا دشي متشابها ما يكما دجونا في اللون مختلف الطعوم ينادى بمبنشن أنتني فذاك ذو ألوان وأن ما أبوشن كلا كلا أو أنه متشابه أمتاوني waye yake da ranar Zuhairu kenan ina na kwafin Zuhairu waye dubo mana na Usaini eh ban je ba mutashabiyu ne ana ka ko wani irin nan mai ukun nan ne ko shi kenan da ya biya bukata nan na karanta mutashabihun ba su ce komai ba ya nuna gaba ɗaya nan kenan bacci ake yi بلين جارا gyara انت بطل أو أنه متشابه في الاسم مختلف مفذاك فذاك قول أو أنه متشابه من كما دجوناني في الاسم أما وجنسي مختلف الطعم من سابان أنتني فذاك قول ثاني أو أنه وسط خيار كله فالفعل منه ليس دا إنتي أو أنه كوكما دي وانا يا يتات وانا وسط كو الناس في يلي خيار كله فالفعل ليس دا سنياني متى شين سكينسو bai zama mai shekaru ba na daga ainihin wani asaniyu أو أنه لثمار نادي مشبه في اسم وفي اسم ولون ليس يختلفان أو أنه لثمارنا عينه ذي مشبه أو أنه ذي مشبه كوكو مي كماني لثماري Eh, lithimari na ga ‘ya'yan itatuwanmu, fismin a sunan walau lakin laisa ya talifani, lakin na ba jataha wa laddati ta'amiha amrun siwa hadha alladhi taji lakin na ba jataha kyansa <coughs> wa laddati ta'amiha da daddaɗan abincinta. ɗanɗanan wani al'amari ne siwa a hada lazi ta jidani saɓanin wannan da ake samu. فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قلبه العينان فيلذها inda mana fil akli zai ji daɗin ta lokacin da ya same ta wajen shi wannan ƴaƴayen din wata ladduha al'aidani min qablihi kuma idon duna ma za su ji daɗin kallon shi kafin a kai ga shi eh, sai a siffata shi kenan a ce ya yi laƙwa-laƙwa ko laƙwai-laƙwai ya nuna yanona in mai ja ne ya yi ja da zaza in mai wane ne ya yi ya anilaha ka ikala to ba filo ha zihi wakila homa fili ismi mu ta hidani ni na tsallake ke kai kuma tun da su kana zaune shi an magana ka kuma ta zuwa na yi kari ba kai magana ba قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما ترى دان عباس رضي الله عنهما يتي وما وما بالجنة العليا سوى أسماء babu a aljannan saman nan in ba sunaye ba kawai ba wani abun da yake irinsa a duniya in ba sunaye ba mataraya ne يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الإثم متحدان يعني الحقائق لا تماثل هذه حقيقة نبايا إلى ونن وكلاهما في الإثم متحدان ترى طيب شيء